Zama ni ba gaja ba ne ba da za ɗebi tsabar kuɗi in miƙa mace saboda ni ba na jin bashi haka zalika ba na bayar da bashi ai kadaracce a hannunta wani ne garkuwa da shi haram haram haram na ajiye shi a gidanta kafin a kawo kuɗin fansa sai ta sace shi ta ci amana ta taware yar haramci Allah sa ta buɗe wayanta za ta gane cewa zaki baya farauta kura ta tare ta kwaci. No, ma ki wahalar da kanki ba ta buɗe ba. Ai ta san Halina matsawar tana cikin garin nan kuma ta, abu buɗe take to kuwa ina take sai na nemo ta. Yanzu bata ci banza ba. Ko ta sauke layin sai mun nemo ta duk inda take. Kin ga ina kike ne yawa ina dan ji inna kike uwa numfashi yawa. Ina gidanmu za ka zo ne ko ni in zo mu haɗu ni ba zan zo ba in na zan zo da in kin fito ki jawwa launi ok oga ba matsala ban san ta ba ban taɓa haɗuwa da ita ba ban taɓa haɗa hanya da ita ba kuma har abada ni da matsala sai dai in ji wasu san faɗa a ci ƙara ce mun ba matsala so da ba zan da ita ba wai shin ta yaya za mu yi mu kama wannan mutumin ne wani abu mai sauƙi ne oga yanzu idan muka kama shi za mu yi asarar kama gwaldin da abokanan hulɗanta. ta yaya don mun kama shi za mu yi losing ɗin kama wa'yancan ko sanin wa'yancan ta hanyar bincike a ɗan gajeren zaman da na da shi idan aka kama shi ko za a kashe shi ba zai faɗi wanda suke hulɗa ba kuma wannan matar da muka yi nasarar kama ta kar ku manta ban san ta a cikin mutanen da suke zama a gidan nan ba. To in tambaye ki, shin an mazauna cikin gidan nan su waye da waye kika san fuskar su? Dukansu na san fuskokin su, kuma su ma sun santawa. Amma mutum ɗaya nake da nan sa a cikin su, shi ma dalilin mun ƙulla soyayya ne da shi. Dalilin haka na samu nasarar shigowa wannan gida. A ina ganin mu ba a hankali. Mu mamaye su, mu kame su a lokaci guda. mu ba abin nan a hankali to shikenan thank you kuma wanda laifi bai zai mai miki jiki ba ina matukar jin tausayin ki idan har ba a samu waɗanda suka baki matan nan a matsayin ki riƙe ta fito gaskiya zargin mutuwar ta zai dawo kai, kuma kotu za ta ɗauki mataki a kanki da gaggawa wallahi ranki ya daɗe ni ba ni ne garkuwa da ita ba kuskure na guda ɗaya kawai da suka kawo min itan kai ta asibiti kuma na karba shi ne kawai garkuwa garkuwa ma aka yi da ita kenan gaskiya ne don ba su ɓoye mu komai ba amma tsautsayi ya sa na karɓe ta a haka to ke da kike da kemis me ya haɗa ki hulɗa da masu garkuwa da mutane mutum ɗaya ne daga cikinsu yake zuwa sayayya gurina me yake zuwa saya gurinki tsakanina da allah kwadin ne ashe kemis ɗin naki miyagun ƙawaye ake sayarwa ba magani ba ke daɗe ko da za a je yanzu shago a bincika ba za a samu wata ƙwaya da ake sai da ita babu ka'ida ba iya ko dindin ne kawai shi ma kuma kuskure ne to ya sunan wanda yake zuwa gurin naki siyan kawai haram haram abdusalam kina da nambar shi ko kin haddace nambar shi tana cikin wayata sai dai kuma tun ɗazu nake ta kiran wayarsa baya ɗagawa ƙarshe ma da na sake kira sai na ji an kashe wayar ma gaba ɗaya kuma ma bai kamata a ce kun bar mahaifiyar ku haka ba tunda kun ga alan da take ciki kuma shi ciwo idan ana zaune ai karuwa yake kuma a ta zama a gida bai kamata a kai ta asibiti to da me za mu kai ta asibitin ojo sanin kanka ne fa cewa ba mu da kuɗi wannan gidan da muke ciki ma yanzu haka sun matsa mana so suke mu tashi saboda ban biya su kuɗin haya ba dama ai ba wani manki bane ke mace ce ba ga dan uwanki namiji a gida ba Timina, Timina ai kamata a ce kana sana'a bai kamata ka rika zama a gida ba ko ba haka ba ne ba. Haram! Namiji zaki ne, shi kuma zaki da farauta a kasan shi. Bai kamata ka rika zaman gida ba zaman gida su mata, fita ya kamata kai kai sana'a. Ka gane? Haram! Yana jin adaidaita sau, matsala aka samu ɓata gari suka tare shi suka karɓe adaidaita sau. da ƙyar maka samu kuɗin maka biya su. aka kwace eh akwai sauki a rayuwa eh, duk da aka di bai kamata yi ka zauna ga mai gaba ba akwai sana'o'i da za ka yi na karfi a matsayin ka na namiji duk da ita ce gaba da kai ai kai namiji ne kai ne babba kai ne a gida saboda haka namiji da fita aka san shi ma babu komai za ga yadda zayin Allah yadda amma Allah ya ƙara abuwa. Allah ya baki lafiya. Yau za a kai ta asibitin Allah ya ta. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a da. Kaga cikin da Abdulsalam mace amanan nan ya mini. Kullum kwanakinsa ƙaruwa yake yi. ina tsoron ka cikin nan ya fito mutunci na ya zube a idon duniya ina cikin wani hali ka taimake ni mai gidana ba idan duniya ba ko idan unguwarku mutuncin ki ba zai zube ba ke kin san ina yin kike yar halacce ko ba haka bane ba saboda kakki da sa ai da mane tandansa haram sannan kuma zan duba eh lamarin kin gane kanin ki zan sima a daidai sau ya gwada gwada sai rika kula da tsohuwarku akan yi miki to shikenan ina godiya sosai ku gana aha ki da mu ki gode Allah dan maki dan da ke kin san eh in kiyata ko ba haka bane ba da budurwa gwara dula ɗaya ai mun marjajjiya tafkeki a tafi budurwa amma ki na amanta da ki sai dai lissafin har kwallon shine idan wata rana kika ci amana ta wannan tarayyar da nake miki sai na manta da ita haram na ga asawarki ma'ana babanku na tare da mahaifiya shi isa na ƙara tausaya miki dan na ga taki da kika ci amana ta kun gane da sabon ki jira ni zan je in dawo dan to miki da sauka haram haram dagwa alba yadda kika faɗe shi a baki ai ba haka yake a zahiri ba zan ke daɗe duk abin da na faɗa akan ojo takaitawa ne saboda ojo makircinsa ya fi ƙarfin shekarunsa kai in takaice muku ojo har bindiga yake kai amma kuma kika bari muka sakankance masa haka hankalina ya tashi kuma a tashe yake kuma ba a taɓa samun zaman lafiya ba sai na kawar da abin da yake ta min da hankalin. Haram, haram, haram, haram, haram. Baby tana cikin matsala, tana cikin damuwa kuma kuɗi ne kawai zai iya kawo mata da damuwarta. Ainihin tunan hankali na mai da gunzuma ya gawa fashi barna aiki, ƙaniya salatin arna kowa ya gaji bai saba ba. ga wani gida kake ganin za mu dirawa a daren yau ka zalunta kamar yacce mutane suka daina yawo da kuɗaɗe yanzu idan za su yi tafiya aka suka daina ajiye kuɗaɗe a gida ko garkuwa kuka da mutum kan a kawo ma kuɗin sai ka ga an ja sati ɗaya sati biyu kwana shida kwana goma ni kuma kuɗaɗen nan a cikin awa uku nake son same su haram yanzu zan je mu tattara yara za mu fita duk wanda muka ci karo da shi da waya a hannun sau ta kai kimanin naira dubu goma to ta zama tamu waya ma yanzu sata ta wahala ce ka saci waya aka tafi siyan wannan in ba dewa kamar ɗari ko abu ka satawa siyar da su su ma wahala ce kawai abin da a yarinya yar kusa yanzu duwan na a gani lalle a karba idan bai gaddama ba ko ƙwarzanin saka ai idan ya taurin kai kuma a miƙa wa ƙasa ajiyarsa lalle a haɗo kuɗaɗen nan yanzu ina jiran ku ba za ma a kai ta ba awa ma ta yi yawa wuce jagora duniya juyi juyi maza suna farauta ta ni ina farautan mata Allah ka ara man lokaci kafin numfashi na na ƙarshe ya fice na yi ido bi da gwaldin. Haram! In ka tsinci kai a damuwa, tina da ilahu ɗan uwa, shi zai yi ma gudunmawa. Malam zan shiga mota. Dole banki ya faɗi. Haram! Haram! Kai ba hukuma ba? Ni ba mai laifi ba, kawai dan na ranka sai gaba na ya faɗi? Saboda kwarjini na mana. Ni baka taba yi min kwarjini ba. Dama na gaya maki, canja gidan da na sani ba zai taɓa hana wata rana mu haɗu ba. To kuma daga haɗuwa sai me? Ba zan yarda da abin da kike faɗa ba, sai har kin karbi soyayya ta mun ya wuri. <laughs> Allah sarki Adam, wallahi kana bani tausayi. Ai na san san da kake yi min da yawa. ni kuma ba ta kai nake yi ba shi yasa kake bani tausayi ikilima dan Allah me na eh. da ba za ki so ni ba a'a to kai me yasa dole sai ni zaka so me yasa ba zaka so sauran mata ba ni me na da ya zama dole sai ni zaka so Adam haram yanda ka kasa bani amsa ni ma haka bari in ka jin gaya maka soyayya da kake gani ko ita take yin kanta misali na ganka ina son ka inda ina son ka ina son ka kuma bana son ka bana son ka ba abin da zai sa kuma in so ka amma dai kin san ina son ki ko a'a ni fa a koyaushe ban taba inkarin son da kake mun ba kuma na yaba sannan na gode amma me ban taba ji ina sha'awan zama da kai a matsayin mijin aure ba don Allah ka yi hakuri haram haram dan shiga mota okay